Silence. A shiru. A shiru don Allah. Sound speed. Action. Na baba sai ga mutum uku ya su ɗari. Silence. <laughs> Action. Eh? Eh? Ha, ku bar shi tsoho ne kai ku je ku sa jini biya wannan. Ya doka eh? Roll, mu je. Rolling. I'm rolling. Steam. Sound. Aha, uh-huh, I'm rolling. Action. a kudin zai tukuna wani kudin koma baya kaɗan yayi kai da Allah ku to ku mana shiru eh mu je rolin to ku dan kallon su ku dan kallon su yana magana kai san kana ciki mana to ku ci gaba kuna kallon su yana magana mu je kai mu ja shi kai to babban karamin sarki ba ne da hannun dama na ne bisa akwai mai gurbin ba kai kana da sa a rayuwarka amma ka sani zo ka wuce baba zo ka wuce ku wuce mun gudu san ma mun zo nan tsinta san mutane ku tsaya inda kuke mana da wannan da wannan ka dan nisin kadan ku kai ma dan motso kadan yayi eh kot ya ka ba kai da dukan baka da kai ka faɗi tashi sai kun sake rolling daga tasowar ka kawai za mu fedin ne kawai rolling ah, mu je pick up action action ke na muje hmm. sam speeding action to ina ga dukan ne bai sheka ina zuwa eh action okay dukan ne bai sheka ina ga za bayani gaskiya na ga wa gaza role ibrahim dan fita ka dan. a a action ya na ga sai za ka yi niki a eh to muje bari in yi road yanzu yanzu kake rikodin tukuna to mu gani na same su white haka duka to a sai ki sai ki a wani a dai mana shiru ko silent ah. silent background waya suke mana surutu ne action eh sorry lokacin da kace kai a ah, lokacin da kace sergeant akai matan na asibiti ga ka wuce ka shiga sound ah, ka gani on action kawai za mu kana lallatsa wayan ka gani sai ka ɗaya ka sai ka roll kuje hmm. sound action wani silent kawai ina cewa action shi ka dubo hmm, muje kuje action I'm rolling. Sound. Sound speed. Action. A'a, bai yi wallahi. Eh, kai abin. Rolling sound. Ina da ne. Dokar bacci ya buge da